الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يورانا الثلاثة watan jumadal akhira yana da kwana 27 alif dari hudu da arba'in da biyu hijiriya kuma yau muna tara ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya a wannan majalisi namu na ihya suna masallacin ihya suna da ke unguwar gwamnati yan majalisu lakin da ke kallon asibitin kashi na dala a cikin birnin kano a najeriya allah ya ba mu ikon haɗuwa domin tsorawa kan inda muka tsaya a karatun da muke yi a cikin littafin almuwafa ta imamu malik ibn anas imamu darul hijira wanda muke karanta shi da al-isnadul muttasil ilayhi ijazatan wa qira'atan ala shaykh ta hanyar ɗansa abu marwan ubaidillah bin yahya al-andalusi an yahya an idan ba manta ba muna nan a kitabu qasr salati fi safar babu muna babu intizar intizar salati wal mashi ilaiha to mun karanta hadisai kamar shida a babin ko mun karanta hadisi na bakwai na takwas ma za mu tashi hadisi na tara ko yake ce akwai wanda ya raba ruwa ya na? shi za mu tashi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن قال الإمام أبو مروان عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الفرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس قال الإمام عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك بمعنى حدثه يحيى وهو والده عن مالك wanda mun faɗa Ubaidullahi bin ya rasu shekara ta ɗari biyu da casa'in da hudu Yahya kuma mahaifinsa Yahya Laifi Al-Qurquzi ya rasu shekara ta ɗari biyu da arba'in da uku an Malik shi kuma malik ya gaya masa malik ibn anas eh, imamu darin hijira wanda shi kuma imamu malik ya rasu shekara ta 179 sai ce annuwa Yeah, and, uh, nafsin babin dai sake dai mai ta karanto min isnadin ake قال حدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقع ركعتين قبل ان يجلس. to iskalin da aka samu shine wannan tsakanin wani hadisi da malam ibrahim ya karanta da hadisi na makaranta baya akwai tabwibi sai dai littattafan bugun muwatsaɗin ya sha bambam kamar misali a annusakul misiriya wanda mun sha faɗar bambanci tsakanin nusa kwafi da yake ɗan misira wannan tarjama babu ita ake sauraka babu باب النهي an الجلوس لمن دخل المسجد قبل masjida يصلي an yusalli ku duba a cikin akwai wanda yake akwai wannan abu a tasa babu ko to akwai wannan babun babun da yake magana akan al liman dakhala almasjid masjida qabla an yusalli ya me hukuncin zama a wajen mutumin da ya shiga masallaci ya samu wuri ya zauna kafin yayin nafila saboda za ku ji waɗannan hadisan da shi imam malik zai kawo mana allah ya kansa da rahama za ku ga suna da alaƙa da wannan matsalar ne mun taso daga matsalar wato a wacce muka bari ta baya ita ce matsalar zama a masallaci da jiran sallah da kuma ladar da mutum yake samun na tafiyar masallaci an fahimta ko shi yasa za ga a sharhin da sharhin da imam suyuti Allah ya da rahama nuskar da imam suyuti ya dogara da ita a sharhin sa zaka babu wannan tarjama amma a cikin kwafi na mutanen gabas kamar mutanen indiya to su kuma annusahul hindiya zaka ga su kuma akwai wannan tabwidin muku alhamdulillah cikin asanis din da muke da shi na muwadda akwai isnadin ruwaya ta mashriq da ta maghrib akwai ruwaya wacce ta zo mana ta hanyar malaman indiya din akwai kuma wacce muke da ita ta malaman hijab allah ya ji kansu da rahama to da muna da jam'i tsakanin nufar din ga ke ɗaya to al'aula shine isbatun wannan tarjama muna gaya muku na ce wani lokaci abin da take samun bambanci tsakanin wannan kwafi din da wancan kwafi din in ma dai ya zanto tasarrufi ne na su masu kwafa kun san da yawa wasu masu kwafi jin littafin suna yin shishigi sun zo sun zauna an karanta sai suka ga cewa to ai wannan hadisan kuma sun fi kama da abu kaza sai su shigar to sai a yi ta nakalta ka wannan kuma gaskiya ana kirga shi a matsayin abin da bai kamata ba wani lokacin kuma a'a bambanci ne a wajen marawaita muwatta din ta yi wa'anda suka rawaito sun rawaito a haka ne wa'anda kuma sun rawaito ba ko ya zama kuskuren daga malamin ne ko wahabi din daga ɗalibin ne duka haka tana kasancewa wallahu ta'ala a'lam to yanzu mun kammala da waccan matsalar matsalar tsayawa a gida ko kuma matsalar tsayawa a masallaci domin jiran sallah da kuma ladan tafiya masallaci akwai hadisai da suke babu wanda ba mu kawo su ba wanda daga ciki akwai hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi daga abu hurairar ka Allah ya kare da a gare shi abdurrahman ibn sakhar Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda din yayi marece wajen tafiya masallaci ko yayi jijjifi ya fita da sassafe to ubangiji subhanahu wata'ala zai sa a tanadan masa masaukinsa da liyafarsa a aljanna gwargwadon lokacin da ya tafi da safe masallaci ko kuma ya tafi da yamma saraka yanzu waka masallaci to tuna Allah zai sa a dubuta a tanadar maka masaukinka na aljanna sakamakon wannan aikin da ka zo da ka aikata sannan daga cikin hadisan akwai hadisin da shi ma dai bukhari da suka rawaito daga abu musa ashari Allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wanda da yafi kowa yawan lada shine wanda yake ya fi nisan tattaki daga gidansa zuwa masallaci sai kuma wanda yake zuwa masallaci ya zo ya saurari liman kafin liman ya zo har liman ya zo a tare sallah shi ma ya fi lada fiye da wanda shi kuma zai yi sallah ya tashi ya tafi mana wanda za a bari ya jira wata sallar har liman ya zo a'zamu ajran min allazi yusalli thumma yanam sannan daga ciki akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito na Abu Hurairah da Allah ya kare da gare shi mazala sun ake cewa wanda ji yayi tsarki daga gidansa sannan ya tafi zuwa ɗakin Allah domin ya je ya sauke wata farilla daga cikin farillai to duk taku ɗaya da Allah subhanahu da yayi Allah subhanahu wataala zai sa a kankare masa zinubi taku na biyu kuma sai a rubuta masa lada ko kuma a ɗaukaka darajarsa taku na uku sai a kankare masa zunubi taku na uku sai a ɗaukaka darajarsa a haka har ya je masallacin ya dawo haka zalika ya zo a cikin hadisin jabir ibn abdullahi allah ya ƙara yadda a gare shi wanda imam muslim ya rawaito yake cewa kanar diyaruna na'iyatan anil masjidi mu banu salima kuma jabir daga nan yake ko ya ce gidajenmu suna nesa da masallaci saboda yana can hanyar kuba fa'aradna an nabi a buyutana na min sai muka so mu siyar da gidajenmu mu zo mu yanki fulotai a kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon suna ke cewa inna lakum bi kulli khutwatin dariya ku zauna ai duk tattakin da kuke duk taku dai Allah yana ɗaukaka muku yana ɗaukaka darajar ku sannan ya zo a cikin hadisin muslim na ubayi bin ka'abin Allah ya kare da a gare shi yake cewa wani mutum kana rajulun laaalamu a'lamu rijalan ab'ada min almasjidi min akwai wani mutum cikin sahabbai ni dai ban san wani wanda gidansa yake sama da yake nesa da gidansa ba mana ya fi kowa nisa wa kana la tuqtihi salatu amma tare da haka kullum a masallaci da shi baya fashin sallah faƙila lahu sai aka ce masa au qultu ko kuma ji ubayy sai sai nace masa law ta himaran tarkabuhu fi dhulma'i wa fi to ka sai abin hawa mana saboda in ana in in ana cikin yanayi na duhu ko kuma irin gari akwai zafin rana kaga sai ya taimaka ma sai ce ma yasurni anna manzili ila jambil manzil yace wallahi inda gidana ma a kusa da masallaci yake wannan ba zai faranta min rai ba wa ruju'i idza raja'tu sai ke cewa ma yasurni an anna manzili jab ila jabdil masjidi an inni uridu an yaktu an yuktaba li mamshaya ila al masjid ai ina sanar na kisiyan jakin saboda ina so duk takun da nayi Allah ya rubuta mini lada wa ruju'i idza raja'tu ila ahli haka zalika lokacin da nake dawowa ma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبذ الله صلى الله عليه وسلم قد جمع zalika لك ذلك كله اي فابن لك كيسو ده الله يا رمتا مكا شي هكذا لك يا زو cikin hadisin Jabir Allah ya da a gare shi wanda Muslim ya rawaito wanda yana fassara wancan hadisin na sama na kitab banu salima da suka so su taso maza Allah ya je ya same su ya ce diyarakum tuktab lakum athara athara ku zaman ku a gidajen ku a rubuta muku ladanku sannan ya zo a cikin hadisin abu hurairu da Allah ya ƙara da a gare shi wanda rawahul jama'a ahmad wa sahihan wa sunan al-arba'a manzala ko ake ta sab'atun yuzilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh mutum bakwai Allah zai musu inuwa ran alkiyama ranar da ba wata inuwa sai ta Allah ba za ka fahimci wannan ba sai ka ji irin bala'in da ake fuskanta ranar alkiyama yau mai ƙomin nasu da rabbil alamin a ranar da so kake a maka wata alama ɗaya da za ta nuna kazira lokacin da zuciya za ta zo kusan makogaro saboda kasaɗin ƙirjinka yana bugawa saboda tsoron abu zai gaji kamar zuciyar matsowa take yi tana baro inda take kaman za ta haɗe da ƙirjinka saboda bala'in ciwo gabanka yana faɗuwa gaf gaf gaf to a lokacin zuciyar sai ta zo kaman za ta zo makogar kamar da Allah ya sifanta wala ta sabanna Allah zalim wala ta sabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimuna innama yi li yawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمر وقد مكروا مكرا ومك... آه، وقد مكروا نعم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله شاء لا تحسبن نينا ولا تحسبن الله مخلف وعده رسل رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار آه وترى المجرم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار هذا علم أن أبوه نصيبة na yi kuskure wannan jerin ayoyin su ma suna surarta yanayin amma ayat cikin suratul mu'min ba suratul mu'minuna ba suratul mu'min wacce ce suratul mu'min idan suratul suratul ghafir ko qala rajulun mu'minun suratul mu'min Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa an anzirhum yawmal azifati ka gargade su ranar al'azifa ranar da take kusanto wa mutane da sakamakonsu na ƙarshe yaushe ne izin kulubu ladal hanajir kawuni lokacin da zukata sun zo alhanajir jam'u hanjara bi fatahil ha ba hunjira jam'u hanjara shine makogaro kenan kazimina alkazmu kuma shine haɗiye abu to zuciyar yadda ka san an sa ta abaka ne an haɗe ta ta tsaya a makogaro to haka zuciyar za ta zo gaba na faɗuwa to kuma a lokacin ga zafi manzala suna ce tsakanin rana da mutane za a zo da rana tsakaninta da mutane ƙida mil ne ruwa ya ce la'adiri ni ban gane mil ɗin da manzala yake nufi ba yana nufin mil na tafiya ne mil ɗaya ko kuma mil na mushi, an san mushi ko me mishi yawa abinda ake sa shi a cikin kuratan du a dangwalo kwalli a sa a ido yace to ni ban sani ba shi ake nufi ko kuma mil na tafiya dukkan su sunan su mil to haka za a fakko da ranar ta dinga ta fasfasa kawunan mutane a lokacin ne Allah zai fashi wasu mutane taso a cikin inuwa akwai 'yan gata a wannan rana to daga cikin 'yan gatan wannan rana akwai a Facebook ne. na shaƙa ba. ba shi a cikin karka kaɗe ba shi a cikin shi ya ci gaba Allah ya samu dace to a shahidai gaskiya batun ranar tashin alyama batu ne mai matukar ban tsoro kwarai da gaske sai dai dan adam ya roki Allah subhanahu wataala ya sa a dace kuma Allah subhanahu wataala ya sa a tsira Allah subhanahu wata'ala kada ya sa mu asara a wannan rana amma rana ce wacce take akwai matukar garari sosai rana ce da za ta sa mutum ya manta duk wani abu da yake yi a wannan rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana za a wasu mutane za su zama yan gata daga ciki akwai wannan mutum bakwai sabatun yuzilluhumullahu yawma la illa zilluhu imamun adil وشاب نشأ في طاعة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد wanda zuciyarsa kullum tana masallaci na sha fassara wannan a matsayin cewa zuciyarsa tana masallaci domin ya zo ya rayu a cikinsa zuciyarsa tana masallaci saboda shi ko unguwa ya je lissafa masallatan unguwa yake kai wannan unguwa ba su da masallaci kasan akwai wanda yake Allah ya sa mai kaunar masallaci da ya jira unguwa farko abin da ke fara ganewa da akwai ko babu shi ne masallaci wani kuma da ya jira unguwa abin da ke fara gane akwai ko babu network ya gane network din nan ya fi nutsan saboda yana yawan aiki da network ba wai laifi bane ta yi zanto rayuwarsa ce murtabita bil bishabaka la'alla ko saboda kasuwanci ko saboda karatu ba haramun bane ba a gane amma dai a wajen Allah ba za su ɗaya da wanda shi kuma yana zuwa abin da yake ransa shine masallaci kaga mutum yana so ya sauka a otal kaza saboda kusa da masallaci ne to qalbuhu mu'allaqun bil masajid sannan kuma da wanda shi kuma zaka iya zuwa ka roƙe shi buƙatar ka yi baka hakuri ce ka yi hakuri amma in dai ka hada da masallaci shi kuma yana son ya ga ana gina masallaci akwai wanda shi kuma burinsa ya ga ana gina gida ko yaro ne da shi kai kowaye in yi zai gama ya ce na fara gini ya ce da Allah kai kokari ka tsara karasa bari mu je in gani ga bulo ka za a karasa shi dai baya so ya ga an zauna ba a gini yana so ya ga ana gini amma ba na masallaci wanda da ya ka fara gina masallaci ma zai ce kai ka ga wannan da Allah wai wai gina masallaci sai ka ce masallatan ba za su nan sun yawa ba to wanda yake zuciyarsa mu'allaqun bil masajid ya ya taba wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da wanda kuma shi kuma so yake ga masallaci yana tafiya daidai ya za a yi masallacin nan kada a dinga wofintar da shi ya za a tsaftace shi ya za a gyara shi ya za a dinga raya shi da karatuttuka da abubuwa da za su ƙara wa mutane imani da abubuwan da za su taimaka wa mutane to wannan ma yana daga cikin abubuwan da suke ah, za a iya kirga su a matsayin muhimmancin zuwa masallaci sai mu karasa cewar zulani ta habbatu lahi shama alaihi wa sarqa alaihi sannan kuma sai wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha ta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع ونمسون سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله wannan kenan sai mu koma wannan hadisi da malai ya haddasa mana wa yahya an malikin an amir ibn abdullah ibn zubair amir ibn abdullah ibn zubair ibn al-awwam al-asadi al-qurashi abu al-harith al-madani tabi'i ne siƙa ya rasu shekara ta ɗari da ashirin da ɗaya an amru ibn sulaim az-zuraqi daga amru ibn sulaim amru ibn sulaim az-zuraqi az-zuraqi shi ma yana ɗaya daga cikin tabi'ai wasu kuma sun ce ya taɓa ganin annabi sallallahu alaihi sallama a lokacin yana karami a to ya rasu shekara ta ɗari da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an abi qatada abu qatada al-ansari shine al-harith ibn rabi'i al-harith ibn eh, ibn rabi'i sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yi sabani kuma sun ce sunansa annuman amma dai wanda ya fi shahara shine al-harith ibn rabi'i yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yabe shi a lokacin yakin zi qurat lokacin da ya kashe eh, mas'adata ibn hakama al-fazari a ko kuma lokacin da afwan shi a mas'adat ibn hakam al-fazari ya kashe mihrab ibn nabla to shi abu qatadat al-ansari din shine yazo ya kawo masa kura sai da ya kai shi kasa ya rara kashi, to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ce, Allahumma barik lahu fi sha'rihi wa bashari Allah kai masa albarka a gashin sa da kuma fatarsa sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi wato kayan silke din na shi wannan shi shi mas'adata ibn hakama to al-harith ibn rubi'i yana cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta 54 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yana cikin kuma waɗanda suke yin ruwa da kuma ya yi ruwaya a wajen umar ibn al-khattab da kuma mu'azu ibn jabal shi kuma kananan sahabbai da jabir kananan sahabbai kuma kamar su anas ibn malik sun yi ruwaya a wajensa sai kuma manya-manyan tabi'ai hadisansa suna nan a cikin al-kutubu as-sitta shine abu qatadat al-ansari Allah ya kare da a gare shi an abi qatadat ansari ana rasulullahi sallallahu ya ce idza dakala ahadukumul masjida daga cikin ku ya shiga masallaci yana da alwala ba wai in shiga masallaci ba shi da alwala ba idza dakala ahadukumul in ɗaya daga cikin ku ya shiga masalaci falyarka to ya fara yin nafila an faɗi ruku amma ana nufin sallah gaba ɗaya aifan yusalli bin babu itlaqil juz'i wa iradatul kulli falyarka raka'atayn qabla an yajlis yanzu yayi raka'a biyu kafin ya zauna to wannan cewa falyarka raka'atayn umarni ne ko kuma a ƙa'ida ta usulul fiqh al-amru idza ata mimman alaka yusidul wujuh idan umarni ya zo daga wajen na sama da kai to abin da ake nufi tilas kai qaridatun sarifatun wujuba ila najdi sai in akwai wata hujja da za ta nuna maka cewa wannan ba tilas bane to a ibn rushd Allah ya tsansa rahama al-hasib a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yake cewa aljumhur ala annahu mandubun ilaiha jumhur na malamai hanafiya da malikiya da shafi'iya da hana jumhur na gabaki ɗayansu ashabul mazahibul arba'a sai dai zahiriya su da suka aiki da zahirin nassin suka ce tayyidatul masjid wajibi ce amma malamai na al arbaa sun tafi akan cewa wannan umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba wajibi bane ba tilas bane abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi shine ya kamata mutum ya samu yayi nafila amma ba wai tilas ne lalle sai yayi ba dalilin jumhur da suka tafi akan cewa tayyisul masjid ba wajibi bace na daya wato saboda wannan hadisin na abu katalata alharis ibn rid'i sun yi hamlinsa akan cewa al'amru lin sai kuma suka ce ya zo a cikin hadisin jabir ibn abdullahi wanda bukhari da muslim suka rawaito jabir yake cewa ja a al-ghaffani wani ba kauye da ake kiransa ko wani mutum da ake kiransa sulayk al'afani. ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah yana cikin huduba faƙala sai manzo Allah sun ce ya sulaiku kun farka arka'ataini tashi kai raka'a biyu wa tajawwaz ma wato amma kada ka kada ka kada ka tsawaita kai raka'a biyu kar ka tsawaita sai suka ce to nan gashi ya zo ya zauna wanda da ba dan ya fahimci asalin tahiyatul masjid cewa ba wajibi bace da ba zai zauna ba sai zahiri aka ce to ai dan ya zama wajibi ne shi ta manzo Allah ce tashi kai sallah sai suka ce a ai su duba gani shi sulai ya zo ne da wata wata irin shiga irin kayansa a fatattake haka ba shi da istira tartijiya wacce za ta rufe jikinsa gaba daya to mazara kuma sai ya tausaya masa to ya san yadda sahabbansa suke da imani to lokacin da ake tashi kai sallah hankalin mutane biyu ya wayoyo kansa duk sai suka gan shi da suka gan to amma ba wanda ya fahimci manzon Allah yana nufin a taimaka masa to sai nasilarsa ya gama sai da ya irin da nasilarsa ya gama maza sa bai ga wani yunkuri daga gare su ba sai maza ala ku yi sadaka ta saddaku ta saddaku shi ke sai wani ya tashi ya kawo ya bashi wannan ma ya tashi sai aka yi ta bashi aka yi ta bashi suka ce abinda ya sa manzo Allah suma yayi haka yayi ne dan ya sa a taimaka masa ba wai dan ita tahiyatul masjid din wajibi ba ce sannan suka ce kuma da a ce tahiyatul masjid wajibi ce to da wanda ba shi da alwala bai halatta ya shiga masallaci ba kuma wannan ba wani malami daga cikin malamai da ya ce wanda ba shi da alwala ba zai shiga masallaci ba al'imam al a cikin tafsirin ta Allah ji kansa rama yake cewa wa zahaba Dawudu wa ashabuhu ila anna zalika ala al-wujubi wa hadha batil daud zahiri da shi da yan zahiriya sun tafi akan cewa in ka shigo masallaci tilas ka fara yin raka'a biyu in ba ka ba kai laifi yace wannan magana ba daidai bane walau kana al'amru ala ma da a ce yadda suka faɗa haka abin yake la hurima masjida alal hurima dukhulul masjida asghara da an haramta wa wanda ba shi da alwala shiga masallaci hatta ya tawadda a ce dole sai ya shiga wala qa'ila bihi fima a'lamu kuma a iya sani na ban san wani wanda ya faɗi wannan magana ba saboda haka yanzu misali mutum ne ya zo dab da masallaci yana neman wani sai tarar da wani nan yana cikin masallaci yana banci kuma shi ba shi da alwala yana sai cire takarminsa ya shigo ya tashe shi ila ba su zauna a masallaci su magana ya ce suna baka lafiya amma dai me ya fi dacewa abin da ya fi dacewa shine ka yi alwala ka shigo sai ka yi tahiyatul masjid ka gaida masallaci sai kuma ka zo ka yi ka yi uzurinka da ya kawo ka sannan kuma malamai sun haɗu a kan cewa kamar kan malamai sun haɗu kan cewa idan mutum ya shigo masallaci ana yin tsalla to ba ka yi sirmazid da kan da aka yanzu ka zo ka tara an tada isha to ba gana kuma ka ce sai ka yi tsaye sirmazid sannan ka zo ka jona isha a kawai da ka sai ka bi sallar farilla da ake yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba in aka tada sallah to ba wata sallah kuma da zaka yi in ba wacce Allah ya wajabta maka ba ita ce wacce aka idan ce wacce ake yi aka tayar wannan magana wato al-imam shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da ibn hajar Allah ya kansa rama sun hakaito ijma'i akan haka ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 23 yake cewa qad tafaqa al-ulama ala annahu la yashtaghilu la yashtaghalu alaiha bi tahiyyat al-masjid malamai sun ijimai akan cewa ba a barin sallar jam'i a shagala da tahiyyat al-masjid haka zalika al-hafiz ibn hajar a cikin fatahul bari Allah ya kansa rama a mujalladi na biyu a kitabun salaki cewa ittafaqu ala anna ad-dakhila wal imamu fi salati salati tasqutu alayhi at-tahiyya sun ittifaki malamai akan cewa an ka shigo masallaci liman yana cikin yin sallah an ta da sallah to ba maganar tayyatul masjid akan ka to sai wata matsala matsala shine idan mutum ya shigo haramun makka ba to idan ya shigo haramin makka a bisa ra'ayin ashabul mazahib al-arba'a sun tafi akan cewa dawafi shine tahiyatul masjid ɗinka dawafin da za yi da haka da ka shigo maka ka zo umara ko ka zo hajji ko kana cikin maka ka tafi umara ka yi kwanaki sai yau ka shigo masallaci to dai ka samu damar yin dawafi to dawafin za yi dalili ko suka ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ke cikin hadisin Bukhari da Muslim daga ummu na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta cewa lamma ƙadima makkata da ya shigo maka awwal shay'in bada abihi hina ƙadima annahu tawadda'a thumma qafa bil bayt farko abin da ya fara shi ne ya alwala sai ya je ya haka zalika ya zo a cikin hadisin Jabir dan Abdullahi na sifatu hajjin Nabi sallama cewa da ya zo sai fa qasada da ya shiga ɗakin Allah masallaci sai ya zarce zuwa كعبة فاستلم الركن وطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاثة ويسعى في الأربعة suka sai sannan kuma ma abinda isa muka ce dawafi shine saboda shi dawafin ai a cikin sa akwai sallah lokacin da ka gama dawafi la budda laka min rak'atayn wa hiya tahiyatul masjid kuma al-ibn abbas ma yi yayi istinbati a cikin ayar cikin suratul hajj wa iz ana li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit-ta'ifina akati lit-ta'ifina wal-'ak wal-'akifina وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين نيونم على الزعيم والعاكفين والركع السجود والسم والقائمين دبا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والشوق to sai sai ce to anan kaga da Allah ya tashi ma sai fara da al-ta'ifina masu dawafi sannan sai yazo yake cewa ruk'a'i sujud a kashi ya ka dawafi za a fara yi to sai tambaya idan mutum ya shigo harami kuma ba dawafi yake so yayi ba fa ya shigo harami domin yin sallah ta jama'a to hukuncin sa hukuncin wanda ya shiga kowane masallaci dangane da abin da ya shafi tahiyatul masjid sai kuma a dora masa wannan hadisin na sai abuwan hadisin Abu Qatada al-Ansari Allah ya kare da gani shi to sai matsala wanda ya shigo masallaci ranar juma'a sai ya tarar kuma ana yin hudubar juma'a fa hal alaihi tahiyatul masjid amla to anan ikhtalafa ulama malikiya dai sun tafi akan cewa idan ka shigo ka ana sallah ba magana yin sai ka zauna ka saurara sura tunda ubangiji subhanahu wataala abin da ya tsora mana nauyi kenan wasu kuma kamar shafi'iya da wasu su kuma sun tafi akan cewa in ka shigo sai ka yi tahiyatul masjid sun kafa hujja da hadisin jabir na kistar sulaik al-ghatfani Allah ya kara yadda a gare shi imam an-nawawi yake cewa kamar yadda yake cikin al-minhaj sharhin sahih muslim ibn ibn al-hajjaj bayan ya kawo hadisai da yawa da suke bayani akan wannan matsalar sai sai hadhihi al-ahadithu kulluha sarihatun fi dalalati wa الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه da دخل jami'a يوم juma'a. wal imamu yakhutubu ustuhibba lahu an yusalli rak'atayn wani hadisai suna yi mana nuni akan cewa idan mutum ya shigo ranar juma'a liman yana khutba mustahabi ne yayi sallah raka'a biyu tahiyyatal masjid domin kaman sallama ta masallaci wa yukrahu al-julus qabla an yusalliyahuma an karhanta mutum ya zauna kafin yayi wannan raka'a biyun wa annahu yustahabbu an yatajawwaza fihima kuma ana so mutum ya taƙaita kai ya tsawaita ya ja 'yan ƙananan surori liyas ma'a ba da halkuɗuba saboda in ya gama ya saurari kuɗuba amma malikiya allah ya ji kansu da rama su kuma suna ganin cewa a'a ba zai yiwu ba wato kawai in ka shigo ka zauna suka kafa hujja da hadisin abu dawud da imamun nasa'i wadda wani mutum ya shigo masallaci maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah to sai fara tsallake mutane zai samu waje a can ciki sai maza Allah ya gano shi maza Allah ya ga shigo sa sai ce ijlis faqad azaita zauna ka cutar da mutane to anan da yace zauna sai suka ce da a ce tahiyatul masjid wajibi ce me zai ce tsaya anan kai sallah ka zauna to amma tunda yace ijlis faqad azaita sai suka ce anan amruhu bil julusi duna ruku ko amarahu bil julusi duna ruku ya ce masa zauna bai ce kai sallah ba dan haka wannan ya nuna al'amru bi shay'in nahyun an diddihi tunda manzo Allah zauna to yana da a ce zai tsaya ya tada sallah to da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan da za a Allah sallama ya zaba masa abin da ba shine aula ba an fahimci uzurin malikiya to a yanzu wanne za mu ɗauka kenan jimhur ga abin da suka ce sun ce mazala suna ya umarci sulaik al-ghatfani to ya kamata mu fara tambayar malikiya mun ji cewa mazala ya ce ijilis la'alla ba za mu fahimci cewa ka yi sallah sannan ka zauna ba to ya za ku yi da hadisin sulaik al-ghatfani wanda hadisi ne ingantacce sai suka ce to muna da amsa mun ji cewa sulaik ya taba zuwa ko maza Allah ya ce ya zauna maza Allah ya ce tashi kai fila to amma wannan an soke wannan hukunci ya zama mansukhin sai suka yi da'awar nasakh tunda maza Allah ya yi wannan umarnin to yanzu idan dai har nasar ne wanne ya fi a ce ya yi nasar na sulaik al ko kuma na wancan wanda ya shigo maza Allah ce ijilis faqad azai kaga kana buƙatar kafin ka ce wannan nassin ya shafa wancan nassin ka iya binciko tarihin nassoshin guda biyu yaushe aka faɗi wancan yaushe aka faɗi wannan da haka dai abin da yafi zama rajih wallahu alam shine mazhabar jumhur ibn hajar Allah ya ji da rahama yake cewa qala ibn al-arabi ibn arabi al-maliki yace arda qistata sulai, ma huwa aqwa min haka qawlihi wa idha quriya al-qur'an fastami'u lahu wa mu muna da hujja maliki an ji ibn arabi Allah ya ce in ana karanta qur'ani fastami'u ku saurara lahu saboda qur'anin wa ansitu kuma a cikin huɗu ba akwai karanta qur'ani an ka fara sallah kuma baka tsaya ka saurari wannan karatun alqur'anin ba da haka wannan ta ci karo da kissar sulai da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama idza qulta li sahibika aghsit wal imam yakhutub faqad laghawta sai ce to fa idza amtana al amru bil ma'ruf wa huwa amrun allaghi bil wa huwa amrun laghi bil insan yanzu al amru bil ma'ruf in kaga mutum yana yin magana ka ce masa yi shiru wannan ma fa wajibi kaga al amru bil ma'ruf ai wajibi ne ko to an ce kakka yi shi saboda ana kudu ba to ina kuma ga nafila wata take ita ce tahiyatul masjid sai amfani da wannan wannan bayanin sai yake cewa fa mana'u shaghil bi tahiyati ma tul zamaniha aula sannan kuma suka kawo na hadisin na ijlis waqad waqad azaita to anan sai aka ba da amsa aka ce to in aka yi amfani da magana nan ta ibn al-arabi maka tafi a haka wannan zai sa fa sai dai mu wurgar da kisar sulaik al-ghaffani akan tawili saboda ijtihadi to kuma ya za a ijtihadi ya bayi zuwa ga yarda nafsi wanda wannan kuma zai zama ba daidai bane sai za su ke cewa mu'aradatu allati ta'ulu ila isqati ahad ad-dalilain la tajuzu huna don haka abin da ya kamata shi ne a yi jam'i tsakaninsu kuma jam'in zai yi me jam'in zai yi shi ne lokacin da sulaik al-ghatfani ya zo mazala sallallahu salama ya ce masa tashi ka yi sallah ka yi nafila mai hablinsa ala zahiri wancan kuma ijilis faƙad azaita ko dai ya zanto ijilis ba da an sallaita faƙad azaita ko kuma ya zanto illar cewa ya zauna din saboda ba wurin da zai iya kutsowa a sama sai aka ce masa ya zauna a iyana wannan dai shine da kuma wasu maganganu da malamai suka yi wallahu ta'ala a'lam to sai ce cewa fal a taini qabla an yajlisa yayi raka'a biyu kafin ya samu ya zauna wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawace shi a cikin kitabus sala babu idza dakhala al-masjid fal a taini sannan Imam Muslim ya rawace shi a cikin kitabus salatul musafirin باب استحباب تحية المسجد بركعتين أحاديثنا سبعين شيكما إمام البخاري أحاديثنا ستين نعم قال حدثني عن مالك عن ابي بن مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال له الم ارى صاحبك اذا دخل المسجد يجلس قبل ان يفرح قال أبو النذر يعني بذلك عمر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع قال أحياء قال مالك وذلك حسن وليس بواجب قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن أبي النظر وحدثني عن مالك أن أبي, أن آه، أبي النظر أبو النظر شين سالم ابن أمية mun yi tarjama tun a baya maula umar ibn ubaidillah maula umar ibn ubaidillah an abi salamata ibn abdurrahman annahu cewa shi abu salamata ibn abdurrahman ya ce qala lahu ya ce masa ya ce da abun nazar masa alam ara sahibaka idza dakhala almasjid yajlisu qabla an yarka nikan ba na ga. mai gidanka shine shine Umar ibn Ubaidillah ba na ga cewa iza da kalar masjid yajlis al kabar an yarka ana ga in yaje masallaci yana zama kafin yayi tahiyatul masjid qala abu an-nadar sai abu an-nadar yace ya'ni ya'ni wai abin da yake nufi da ubangidana shine Umar ibn Ubaidillah shi kuma Umar ibn ubaidillahi ibn mamar al-qurashi at wato ɗaya daga cikin magabata wanda ya yi jagoranci a basra sa'an nan kuma ya yi eh, jagoranci a lokacin da aka yaƙi 'yan khawarij sai na aliyu allah ya ƙara yadda a gare shi ya ba shi ya sa shi a cikin jagorori sannan kuma lokacin da mus'ab ibn zubair allah ya ƙara yadda a gare shi yake jagoranci a iraki to shi ma a lokacin ya samu jagoranci da aka yi da ya yaƙi a wannan lokacin sannan bayan aka ba shi jagorancin mutanen fasha an haife shi a shekarar da aka shi sai na umar ibn khattab allah ya kara yadda a gare shi yana cikin manya-manyan ƙuraishawa kuma mutum ne wanda yake mai kyauta kuma mutum ne wanda yake jarumi ƙwarai da gaske kamar yadda zubar ibn bakkar ya rawaito yake cewa anna madaniyan yake cewa anna madaniyan kanat lahu jariya yuhibbuha wata rana wani mutumin madina yana da wata kuyanga yana santa to fa amlaqa sai talauci ya same shi fa ba'aha sai siyar da wannan kuyangar fashtaraha umar ibn ubaydillah sai shi umar ibn ubaydillah din ya siye ta fa qalat lahu fa qalat al jariya ina faraqaha sayyidaha adiyatan sai ita wannan a ah, wannan wannan kuyangar bayan shi Umar ibn Ubaidillah ya siye ta sai take rera wa suwa wasu wasu baituka tana cewa hali allakal ma hali ahani allakal malul ladhi qad asabtahu ولم يبق فيك في to yana ji sai ya amsa mata da cewa alayki salamullah alayki salamun la ziyarata bainana wala wasala illa an ya sha abnu ma'amar to ibn ma'amar ɗin yake cewa laƙar ito na yadda na amince maka da abin da zai faru tsakaninka da ita ya faru to sai ya dawo masa da saboda jin yadda ta shaƙu da shi sai ya dawo masa da ita kuma ya bar masa dukiyar da take hannunsa ya rasu shekara ta tamanin da biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to yake cewa قال أبو النظر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه كمرينا أيبتا شوى nisa mai gidanka ne in ya zo masallaci sai in ga ya zauna kafin ya yi tafiyatul masjid kafin ya yi tafiyatul masjid yake zama to sai an yajlisa idza dakhala al masjid qabla an yarka ayin hakan zama a masallaci kafin ayi sallar tahiyatul masjid wani abu ne kamar na aibi me yasa malik ya kawo wannan hadisin abin da yasa ya kawo wannan hadisin shine dan mu fahimci cewa duk da cewa ba wajibi bane amma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne karfi ta yanda idan ba wani uzuri ba bai kamata mutum ya bari ba qala ya haya qala malikun wa zalika hasanun wa laysa biwajib duk da cewa ita ba wajibi bace amma dai yana da kyau har ma an ga mutum baya yi a ga mai isa baya yi na'am saboda قال الإمام مالك رحمه الله باب وضع اليدين على ما يوقع عليه الوجه في السجود نعم شكرا قال الإمام عبد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على النبي أو عليه جوهته قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه وإنه ليخرج كفيه من تحت برنوس له حتى يضعها عن الحصباء. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه قال رحمه الله تعالى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود باب da yake magana akan idan kai sujada a ina zaka sa hannayen ka murad bil yadayn huma al kaffan shine tafukanka a kusa da inda zaka yi sujada inda zaka sanya fuskarka ai wad'ul wa kaunuhuma qariban min al wannan ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi wa babu kenan wasu kuma suka ce a abin ake nufi da babu wada uliyadaini alama yi zau alaihi fi sujudi ai bayanu faridati wada uliyadaini lis sujudi ina ne ya zama tilas ka saka hannunka idan ka yi sujada wannan a malikiya akwai maganganu guda biyu malaman malikiya sun yi saɓani akan inda za ka ajiye hannayenka to don haka sai imam malik allah ji kansa da rahama ya kawo wannan hadi wannan babun domin yin tambihi zuwa ga wannan matsala قال وحدثني يحيى عن مالك عن ناس أن ابن عمر كان إذا سجد شيوا وانا ذكر رجال اسناد من غير an nasin anna abdullahi na umar kana idza sajada cewa abdullahi dan umar Allah ya kara yadda a gare shi idza sajada idan yayi sujada ko zai sujada wada kaffaihi yana sanya tafukansa ala ay ala al a daidai wurin da allazi yadhu alaihi wajhahu inda yake sanya fuskarsa wannan a kwafi na misra kenan amma a wa'ansu wani kwafi wani kwafi ɗin kuma wannan a annusakul misiriya kenan ala ma ya allazi yadau alaihi wajhahu a wani wajen kuma jabhatahu a wata nusar naku menene jabhatahu ko to kaga kenan naku yafi kama da abin da yake annusa alhindiya al inda zai saka goshinsa sai zanto kenan tsakanin hannayenka to a nan kuma goshinka yake a madadin a ce hannayenka suna baya da inda goshinka yake to sai zanto daidai inda goshinka yake a nan hannayenka suke ƙala nafiya sai nafi yake cewa wala ƙajar aituhu haƙiƙa na ga abulai ɗan umar fi yaumin shadidil bardi a wata rana da ake cikin sanyi wa innahu la yukhriju haƙiƙa shi shi Umar din Allah ya ƙara da a gare shi ko kuma Abdullahi dan Umar din Allah ya ƙara da a gare shi la yukhruju kaffaihi yana fito da hannayensa min tahti burnisil lahu min tahti burnisil lahu daga wata doguwar riga ta ko wata zulumbuwa ta an san zulumbuwar riga ko to ita ce kamar shigen zilaika take sai dai bambancinta da zilaika ita tana hada da kamar hula haka shine suke cewa alburnus kullu thawbun kullu thawbin lahu ra'suhu ko kullu thawbin ra'suhu minhu multazaqun bihi min zira'ihi wanda zaka ga an hade hular da da kayan to abin da yake cewa kenan hatta ya huma. alal hasba'i sai in ga duk cewa ana sanyi amma sai ya fito da hannayen nasa ya dora su akan tsakon kwani ya dora hannayen nasa akan tsakon kwani ba dan komai ba sai dan yayi abin da yafi dacewa kamar yadda zartsani yake faɗa a cikin sharhin muwatta yake cewa wa zalika tahsilan lil afdali salimu وكان سالم وقتادة وغيرهما يباشرون بأكفهم, بأكفهم الأرض حكا قتادة يكي دكما سالم Allah ya ji kansa da rahama ibn Abdullahi bin Umar su ma dukkansu suna sanya hannayensu ko da akwai sanyi ko kuma akwai zafi wannan baya hana su fito da hannayensu su sanya a wurin da ake sanya fuska. نعم قرأ قرأ قال وحدثني عن عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن يديه تسجدان كما يسجد الوجه a nan kuma yake cewa Abdullahi dan Umar Allah ya kara yadda a gare shi ya kasance yana cewa man wada'a jabhatahu bil ardi falyad'a kaffayhi ala alladhi yad'u alayhi jabhatahu tunda har ka iya sanya goshinka a ƙasa to ka sanya tafukanka a inda kake taka goshin naka kakka zuro su ta cikin rigarka ko ka dora su akan wani abu thumma idza rafa'a falyarfa'huma in ka ɗago goshinka to sai ka ɗago hannayen naka fa innal yadaina tasjudani kama yasjudu wajahu. domin hannayenka su ma ai sujada suke yi kamar yadda fuskarka take sujada wa bi hadha al-qadr kifaya wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh